Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asmana shi nake muku lemar marhabin a cikin shirin na yau Litinin 14 ga watan Oktobar 2024. A cikin shirin zaku cewa yau ne ɗaliban makarantar kimiyyar sadarwa da kuma aikin jarida suka koma makarantar bayan babban hutu. hange na bai ɗaya don ingantacciyar duniya shine taken ranar ma'auni ta ƙasa da ƙasa da ake tunawa da ita yau 14 ga watan oktobar rahoton musamman na yau na tafi da bayani akan hukuncin kisa a nijar a shirye-shiryen komawa makaranta na shekarar 2024 da aka kayyade a ranar 28 ga watan nan oktobar firaminista ya aika wa ministan cikin gida wasiƙa inda ya buƙaci a umarci shugabannin ilimi na jihohi da su ɗauki matakan da suka wajaba don ganin shiga makarantar ya kana a ranar da aka kayyade sai dai har yanzu mutanen da ambaliyar ruwa ta rutsa da su na ci gaba da kasancewa a cikin wasu asusuwa wasiƙar ta ci gaba da cewa ya waje ba a gudanar da shararwari na ganin cewa mutanen sun bar azuzuwan. yau ne aka yi shiga makaranta a makarantar kimiyyar sadarwa da kafafen yada labarai ta escom da sunan shekarar karatu ta 2024-2025 bana za a bayar da ilimi a wasu sabbin fannoni da dama sai dai an gano cewa babu ɗalibai a fannin aikin jarida na rubutu a wannan shekarar in ji shugaban makarantar ali isaka a hirashi da habibu garba Mun yi jarabawar gwaji a ranar 28 ga watan Satumba da ya gabata kuma mun yi rajista ɗalibai 152 da suka samu cikin 170 kenan akwai sabbin ɗalibai 152 da za su karuwa bisa ga adadin da ake da shi ɗaliban da ke shekara ta biyu da ta uku shi ke ba mu jimillar ɗalibai 356 da ke ɗalibta a bangaren ajin matsakaici wato nivo muna da bangaren fasahar zamani kwarewar haɗa hotuna tsarin ɗaukar sauti da ɗaukar hoto akwai fasa'ar tsara gajeren fim kulura a ɓangaren matsakaicin karatu babu batun aikin jaridanci a ɓangaren lisansa na fasahar sadarwar masana'antu aikin jarida na rediyo da talabijin jaridar jre game da abin da ya shafi jaridar rubutu ba mu samu ɗalibai ba Yau ce ranar ma'auni ta ƙasa da ƙasa ranar ta bana an yi mata taken hange na bai ɗaya don ingantacciyar duniya. Albarkacin haka shugaban ma'aikatar kula da ma'auni da kuma tantancewa a shugaba Abdulkadar moyes ya yi ƙarin haske akan mahimmanci da kuma manufar ma'auni a zantawar shi da Asuman Abubakar. Metrology wata kimiyya ce ta aunawa da nauyi da ke taimakawa wajen tabbatar da hakikanin abin da ake nunawa na alkalumman ma'auni da kuma nauyi da sanya ido da kula da kayayyakin amfanin jama'a da aka sanya kasuwa tantance sahihancin kayayyaki da ayyuka yana ba manoma na gida 'yancin amfani da tambarin ƙasar Nijar game da sahihanci kayan da masu amfani suke amfani da su idan ba su da haɗari akwai matakan da hukuma ta ke ɗauka yana kai ga janye lasisin gudanarwa na kamfani waɗannan ƙa'idodi suna baiwa masu masana'antu amsa bukatun kasuwanni na cikin gida da na ƙasa da ƙasa shine na baiwa Nijar damar ƙin amincewa da zama sharar duniya ta fuskar kayayyaki da ba su amsa sharuɗa ba da ke haddasa sabbin cututtuka da ake gani watakila ma cikin jerin cikin cututtukan da ba a yaɗawa. A jihar tilibiri a wani lokaci na girbin amfanin gona ana samun matsalar cin abinci mai gina jiki a karamar hukumar karkara ta gazar da ke gundumar Balayyara. Abdulaziz eh, shugaban cibiyar kula da yara masu tamowa ya bayyana cewa tuni aka kula da yara kimanin hamsin masu tamowa a cikin watan uku da ya gabata kamar yadda ya shaidawa wakilinmu Saidi Abdu Winditan. zankai bumbo da. Sau tari a ƙauye ana kaiwa yara cikin gonakai da cikin daji don su yi aiki kenan ba su samu kulawar da ta dace ba shi yasa tamuwa ta ƙaru Bana lalle mun lura da ta karu a wannan lokacin. A watan Ogista da ya gabata raskunar da muka yi ta nuna cewar mun samu yara hamsin da biyu da muka rike baya ga tamuwar sun kuma haɗu da wasu cututtuka baya ga wa'inda su kuma tamuwar ce kawai ke damun su basu da wata rashin lahiya. sai muka ba su digadige sannan kuma muka wayar ma wayan nasu kai don taimaka musu da yaƙi da tamuwar daga baya muka ba su sati biyu su dawo a gani yadda yaran suke ciki kiran da nake yi ma uwayen yara shine su ƙara himma wajen kulawa da yaran nasu tunda yara ba su san komai ba nauyinsu yara ce kan uwaye bonno ya alhakobo Har ila yau a fannin kiwon lafiya, amma a wannan karon za mu mai da hankali a kan ɗaya daga cikin cututtukan da ba a ɗaukar su da muhimmanci a Nijar, wato cutar ido da ake kira tarakom. Cuta ce da ƙwayar cuta ke haddasawa wadda kuma take ci gaba da kasancewa matsalar lafiya a ƙasar. Nuhu Malam Sule, shugaban sashen tsafta da lafiyar muhalli a jihar Difa, ya yi bayani akan cutar a hirar shi da wakilinmu Musa Mani. Cuta ce da ke sa idanu su yi ja suna hawaye suna liƙewa da galla idan ba a kula ba da kyau za ku ganin gira na yi ƙasa tana ƙaiƙai sai ido su yi don hama mutum ya rasa gani kwata-kwata. Mun gudanar da kamfan wadda kai a shekarun da suka gabata shine na ɗaukar eh, zitromax magani ne da ke daƙile ƙwayoyin da ke haddasa cutar idan har mutum tuni ya kamu. Ba ga wannan muna tiyata babban mataki da ya kamata a ɗauka shine tsabta. wanke ido hana yin tuta a hanya wannan na taimakawa wajen hana yaduwar kuda kuma cutar ba za ta bazu ba a cikin al'umma mata masu da abinci a garin cirozerin a jihar agadas na korafi dangane da tsadar kayan abinci wannan kuma duk da faduwar farashin wasu kayayyakin abincin a wani lokaci na girbin amfanin gona usaina shebu wata mai da abin da ake kira tsalar wake ta yi shaida a hirata da wakilinmu ahmed felan Ina tuya tsalan wake. Na kai shekara sha biyar gida da ta hatsi na fara. Kuma da yanzu dai ta waken da ita aka sani. Yanzu lokacin da waken ke arha ka sa shi da yawa sosai haka. Kuma yanzu yana tsada ka daidaita yanayin kasuwa. Abin da yake ɗari ya koma ɗari da hamsin ya koma jika har jika uku dole zaka daidaita. Dan kai ma ka samu wani abu. In dai ka toya in ka sai da jikan nan ɗari uku ka sami ta. A da ku tabarkalla ka yi kyautar ka yi abu kuma ka yi haka nan. Kiran da muke ma gwamnati ta kama ta ji mu Tunda yanzu 'yan kasuwa su rage ba. Amma gwamnati ya kama. Tunda an an samu taimaka shi a daidaita kowa talaka ya ji daɗi kin waga sana'a muke rike da iyalan mu muna taimaka ma yaran mutum da kayan uba ya wani abu kai kai in wani abu ya kwal wani abu in kaga uban bai da kai haka ka tashi kai mijin kai ko aikin gwamnati yake yau da gobe sai Allah ran in ya muka wataran ba ya muka wani abu ba babbar ofishin 'yan sanda mai dakile safarar kaya masu sa maye reshen arlit ya kama dimbin haramtattun kayayyakin jiya a unguwar sahel kayayyakin sun hada da sama da dunkule 200 na tabar wiwi da nauyinsu ya tashi sama da kilogram 110 sannan da sandunan 4,000 na ababe masu fashewa da ake kira dinamit waɗanda aka rarraba su a cikin buhu wato goma shugaban sashen ofishin ko kuma shugaban kirkitis na arlit ya ce waɗannan kayayyakin an sanya su ne cikin manyan motoci da suka fito daga kano aka kuma ɓoye su a cikin garwuna na fenti an kama mutane hudu wato 'yan asalin nijar in ji majiyar bana masu noman riɗi na sa ran samun kyakkyawan sakamako duba da ruwan sama masu yawan gaske da aka samu tun wasu 'yan shekaru wannan fannin noma ke bunƙasa a jihar difa in ji wato arma alasan shugaban ma'aikatar noma ta jihar a hirashi da mani musa A shekara ta 2016 an samu unhwanin da ya kai sama da ton dubu uku daga nan abin sai ci gaba yake yi a shekara ta 2022 da yake nan ma an samu ruwan sama masu yawa unhwanin ya kai ton dubu talatin da biyar a shekara ta 2023 da damanar ba ta yi kyau sosai ba aka samu unhwanin da ya tsaya kan ton dubu talatin da uku bana muna tsammanin a samu unhwanin da zai huce ton dubu talatin da biyar na shekara ta 2022 manoma na gundu gundumar gudumariya da nusurwa da na wani yanki na adifa suna gudanar da noman nariɗi bana ganin cewa shekara ta musamman ce to muna tsammanin a samu amfanin riɗi na musamman ah, A fannin wasanni a ne aka kammala kwamɓalar kofi na koko gargajiya karon farko a jihar Doso. Karawar karshe ta shiga ne tsakanin Dalla Sufiyanu na Doso da Iji e Mamman na Gingiu, inda Dalla ya yi nasara a kan abokin karawar tasa, ya kuma lashe kofin da tukuci na jika ɗari. Azizu Halilu nomo sakatare shanar na fadar gwamnan jihar Doso, ya yi wa wakiliyarmu na Hadiza Hassan karin bayani. Yankin Doso ne ke samun nasara, amma muna jinjinawa kokarin majalisar matasan Doso sosai da ta samu tunanin tsara wannan kwamfalar kokowa gabanin gasar kokowar gargajiya da za ta gudana a nan Doso. Wannan tunani ne da ke zabar da matasan Doso da a yau suke nan suna shiryawa, kuma kamar yadda kuka sani yankin Doso na da takobi guda takwas. Kenan muna ba matasan mu kwarin gwiwa da su ci gaba da irin wannan tunani, kuma ba zan manta ba a lokacin wannan kwamfalar shambala da ta gudana dukkan jihohi guda takwas na yankin doso sun halara an samu sanarwoyi game da bunƙasa kishin ƙasa da son ƙasa musamman kuma da batun zaman lafiya wasannin ƙasa da kasa na motsa jiki karo na biyu na birnin yamai sun gudana a ranar asabar da ta gabata a babin hilin wasa na da general sani kunce wannan taron ya tattara 'yan wasa da suka fito daga sassa daban-daban kuma suka fafata a nau'in wasannin motsa jiki daban-daban da suka hada da tsere tsallan sama da tsallan nisan ƙasa a chef eh, shafi jibrina mataimakin shugaban na farko na haɗa ƙungiyar wasannin ya rasu a game da wasannin A game da raskunar da za mu yi a fannin kasancewar adadin mutanen da suka halarta sai mu ce sun zo da fifi bayan ma ga 'yan wasan mutane sun nuna haɗin kai a matsayinmu na 'yan yankin sahel. Da farko dai mun zo ne mu halarci gasa biyu da aka haɗe waje ɗaya wadda ta haɗa wannan babbar haɗuwar da ya kamata haɗe gobe da gasar tserere da aka ma lakanin da lifta ko gurma. Masu gudu tara ne ke cikin tawagar ƙasar Burkina Faso sauran kuma sun zo ne da sunan shiga gasar. Mali ta zo da mutum hudu wanda ba su ma samu damar shiga gasar ba saboda littin da suka yi dalilin ruwan da aka tafka wajen bobo julaso kuma suka datse hanya. sai rahoton namu na musamman rahoton kuma wato na wani litinin na magana ne akan hukuncin kisa hukuncin da ya jibanci a fidda rayuwar wani mutum a ƙasar nijar karshen wato a da wannan hukunci a shekarar 1976 ne to sai dai kuma wasu ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama na kokowar ganin an soke wannan hukuncin kwata-kwata a ƙasar amadu ali shina ƙwararre a fannin incin dan adam ya yi wa na hadiza hassan ƙarin haske me ake nihi da hukuncin kisa Hukuncin kisa, hukuncin kisa ne da doka ta tanada da ke da manufar fidda rayuwa ga wani mutum da aka tabbatar da laifi bisa wani mataki na kotu bayan wani zaman shari'a da ya aiki da dukkan ka'idodi na gudanar da wata shari'a bisa adalci. Wani dalilai ne ke nuna mahimmancin yin gyaran huska ga wasu daftarorin doka na 243 da 244 na kundin shari'a da kuma soke hukuncin na kisa. Euh, les articles 240. To, ƙuduri mai lamba 243 da 244 na kundin hukunce-hukunce na magana kan kisan kai. Akwai kotun soja su ne dokoki biyu da suka tanadi matakan da ke batu hukuncin kisa. Na sani tambayar da kuke azama ne, tambaya ce mai sarƙaƙiya. Me yasa sarƙaƙiya? Domin muna cikin wani yanayi na musamman mai wuya. Ina magana kan barazanar ta'addanci da ƙasarmu take fuskanta. qui pèse sur notre pays Wani kalubale ne ke tattare da soke hukuncin kisa a shari'ance? Abu na farko da ke kai ga gayan haka a ra'ayina na kawo gyaran fuska kan waɗannan ƙudurori da ke da nasaba da hukuncin kisa. Muna kan hanyar daidaitawa, kenan muna iya aikata kuskure ya kasance daga binciken farko ko kuma a matakin ba da umarni, ko ma a ɓangaren yi ma wani mutum shari'a. Ina iya ɗauka a yau misalin Saddam Hussein tsohon shugaban ƙasa ƙasar Iraki. Mun ga a talabijin kan yadda aka kashe shi ta hanyar rataya. A yau na yi imani cewa al'ummar Iraki na nadama da kasancewar dokar. Ko ana iya maido da rayuwar usain idan aka aiwatar da hukuncin kisa to zai kawo matsala. Ba iyar koma kan laifin. Mu ne za mu nadama. An samu taruka da dama na wayar da kai ga 'yan majalisa a shekarun baya kafin al'amarin ranar 26 ga watan Juli. Amma an gudanar da ayyukan wadda kai ga majalisa majalisar dokoki ba su ji ba mun gabatar da wani kundin shawari zuwa ga waɗannan 'yan majalisu sun ce al'ummar nijar ba ta shirya ba kuma waɗannan mutane suna cikin matsala na waɗannan matakai dalilin kenan wannan take na wannan shekara kan hukuncin kisa ke cewa hukuncin eh, kisa baya kare kowa Madalla masu ƙarshen shirin kinan na madashin yau a huta lahiya. Shin kuna son samun shirye-shiryen Studio Kalangu saman WhatsApp? Hanya guda ce aika saƙo saman lamba 80 68 54.